Taron wanda hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta shirya wa ƙasashen yankin tafkin Chadi a Duwala na ƙasar Kamaru. Masana sun tattauna yadda za a kawo ƙarshen annobar kwalara a ƙasashen yankin. Darakta a ma'aikatar lafiya na tarayyar Najeriya, Dr. Nasiru Sani Gwarzo, na daga cikin ƙwararrun da aka wakilci Najeriya a wurin taron. Akwai matakai da aka yanke na tsakanin ƙasa da ƙasa wanda ake kira cross border. Da idan matsala ta faru ta musamman annoba ta kwalara sai mutum ya tashi daga ƙauyen Da ta faru ya sanar da hukuma local government a sanar da jiha a sanar da ƙasa sannan ta sanar da hukumar lafiya ta duniya su kuma su kara sanar da ƙasar ko da gashi makota ake misali yanzu a ce illela Najeriya da boda ɗin ta Nijar irin wannan a ce gagari gagari amma an kasa sani sai ta ta wurin minista ta sake dawo ta zo abin nan to yanzu an yi shawarar cewa a'a a karfafi kwamiti na ma'aikatan da suke bakin boda yanzu idan abu ya faru kama ministan ƙasar ya sani bokin aikinsa makota shi ma ya sani ya ɗauki matakan dakile yaduwar cutar. Duba da yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta shigo cikin wannan batu ga dangadan na tambayi Dr. Nasiru Gwarzo ko yaya girman wannan matsala take? Da duk wanda yake raye a wannan ƙasashe ya san cewa da wuya a shekarar ta zage baka ji an ce an samu bullar annobar kwalara ba. Abu ne wanda kusan kashi tamanin cikin ɗari nasa zaka iya hasashen ina zai faru kuma yaushe zai faru. Sannan a ce an bar shi yana faruwa. Tsaftar ruwan sha da tsaftar muhalli da tsaftar abinci kaɗai ake bukata tuni za a kawar da su to amma abu ya ƙi ya ƙi ya duk shekara sai an yi kwalara ina sanar da kai cewa duk faɗin duniya babu inda ake annobar kwalara ta katutu irin ƙasashen nan namu guda hudu da maka sai kuma irin su ƙasashen da daman su daman suna da matsala wanda ba za a yi mamaki ba don sun yi kwalara kamar ƙasar Bangladesh Bangladesh kusan kashi tamanin cikin ɗari. a ƙarƙashin layin ruwa sai ka ga cewa duk shekara ana ambaliyar da sai ta mamaye ƙasar to duk sanda aka ce da kai an ruwa ya mamaye wuri yana nufin ruwa na sha da na kazanta di ya dagule ya damula ya kuma ruba yana cutar da mutane to su dan sun yi kwalara ba mamaki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria